الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واهل عقدة من لساني يفقه قولي بهاك يا السلام عليكم ورحمة الله barkanmu da wannan maraice na laraba sha hudu ga watan rabi'in Al-Awwal, a shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da takwas hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da sha hudu ga watan sha biyu a shekara ta dubu biyu da sha shida miladiya in ba a manta ba muna karatu cikin kitabul fada'ili muna cikin karatu cikin babul amri bil muhafazati ala salawatil maktuba babin da yake bayani akan umarni da kulawa da sallolin farilla haka ne mun tsaya ƙarshen hadisi mai lamba ta dubu ɗaya da casa'in daidai haka ne hadisin jabir za mu tashi hadisi mai lamba ta dubu ɗaya da casa'in da ɗaya hadisin buraida kuna tare da ni an yi na buraida to za a tashi hadisin shaqiq kenan hadisi mai lamba ta dubu ɗaya da casa'in da biyu ما ya ce wa an شقيق ko ابن عبد الله التابعي المتفق على جلالته an karɓo daga shaƙiƙi ɗan abdullahi imamun nawawi ya ce a tabi'i tabi'i ne ma'ana ɗan sahabi ne amma ba sahabi ba ya ga wanda ya ga annabi amma shi bai ga annabin da kansa ba ya shiga dai cikin waɗannan zamunna guda uku da manzo Allah ya musu shaida da alheri wanda malamai suke kiransu da alqurunul mufaddala al-mashhudu laha bil khairiyya zamun nan da suka fi kowane zamani wanda aka yi musu shaida ta alheri azala ya ce duba liman ra'ani wa amana bi duba liman ra'a ra'ani wa amana bi duba liman ra'a ra'ani wa amana bi aljanna ta tabbata ga wanda ya ganni kuma ya imani da ni aljanna ta tabbata ga wanda ya ga wanda ya ganni kuma ya imani da ni aljanna ta tabbata ga wanda ya ga wanda ya ga wanda ya ganni kuma ya imani da ni da aka tabi aiki kenan to shaqiqi dan abdullahi tabi'i ne malin yace al-muttafaqi ala jalalatihi duk malamai sun haɗu akan girmansa da darajarsa da martabarsa ko a cikin tabi'ai din shaqiqi wani ne rahimahullahu Allah ya ji kansa da rahama kala yace kana ashabu muhammadin sallallahu alaihi wa sallam sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama sun kasance la yarawna shay'an min al-a'mali ba sa ganin wani abu daga cikin ayyuka ana nufin ayyukan musulunci tarkuhu kufurun ghairar salati barinsa kai tsaye yana fitar da mutum daga musulunci in ban da sallah dukkan sauran ayyuka na musulunci barin su akwai tawili a wajen waɗansu malamai na kan cewa mutum bai bar musulunci kai tsaye ba amma dukkan sahabbai sun yi ijima'i akan cewa sallah ƙaulan wahidan duk wanda ya barta ya bar musulunci me wannan yake wa girman sallah da kuma kasancewarta kula da ita al'amari ne mai matuƙar girma wulaƙanta ta kuma al'amari ne mai matuƙar haɗari rawahu tirmizi fi kitabil imani bi isnadin sahih imam tirmizi ya fitar da wannan asar na shaqiq a cikin kitabul imani na sunan tirmizi bi isnadin sahihin da sanadi ingantacce da haka sahabbai duka sun yi ijima'i akan barin sallah menene kafirci ne to kuma za mu ji abubuwan da za su biyo baya na dalilai da suke goya wa hakan baya wanda shi kansa ijma'in sahabbai akan abu hujja ce abin ta wajibi ne saba musu kuma laifi ne ba karami ba domin Allah ya ce wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabilil to suwaye al-mu'minina anan sahabbai duk wanda yake saba manzo Allah bayan dalilai sun bayyana gare shi kuma yake bin tafarkin da ba na muminai ba muminai ko sune sahabbai domin sune wanda suka yi imani lokacin da ayoyin suka sauka in ma kai kana jin cewa kai kana cikin muminai a yau to lokacin dai da wannan ayar ta sauka babu kai da haka muminan farko ake nufi muminan asali wanda lokacin da ayar take sauka suke nan a duniya duk inda aka ce ya ayyuhallazina amanu su suke amsawa to da haka Allah yace duk wanda yake bin tafarkin da ba na waɗannan muminan ba nuwallihi ma tawalla za mu kyale shi da abin da ya jijjibo wa kansa wa nuslihi jahannama kuma za mu sa shi a wutar jahannama wa sa'ad masira makoma ta yi muni da haka da wannan ayar da ire-irenta malamai suka ce wajibi ne bin ijma'i domin sabilin mu'minina ana ana nufin abin da sahabbai suka yi ijma'i akai to wannan matsalar ɗaya ce daga cikin irin waɗannan masail na ijma'i sun yi ijma'i kan duk wanda ya bar sallah ya kafarta an gane ko duk da malaman fiqh suka nau'anta bayani wasu ce akwai tarkuha inkaran laha akwai kuma tarkuha ta kafulan wa tashagulan ka bar sallah dan kana musun wajabcinta to wannan kan ko da mutum yana yin sallar amma bai yadda wajibi bace ba ya kafirta domin ita sallah ba ta bane ba kadai a'a sai ka yi kuma ka yarda wajibi ce to shine ka sauke nauyi amma da za a samu ga wani mutum yana sallah amma shi yana jin sallar nan fa ba dole ba ce in ka ga dama ne kai in baka ga dama ba karka yi duk da shi baya fashin ko ɗaya amma haka dai a aƙidarsa sallah take in an ga dama a in an ga dama kar ayi har yanzu kafuri ne shi dole sai ka yarda wajibi ce sannan ka aikata ta to amma da mutum ya yarda sallar wajibi ce sai dai kuma ya batta saboda rudin shaidan shine takasulan wa tashagulan to anan wasu malaman fiqh suka ce bai kafirta ba sai dai yuqtalu haddan la kufran in aka ce wa na zo kai sallah wallahi zan yi dai wa na zo kai sallah ina zuwa to anan in aka ba shi dama sau uku wasu suka ce sau uku salloli uku wasu suka ce sau uku kwana uku bai yi ba sai a kashe shi to amma kisan da za a yi masa anan wani irin kisa ne kisa ne na haddi ba kisa ne na ridda ba akwai bambanci tsakanin kisan ridda da kisan haddi mutumin da ya yi zina bayan ya taɓa aure in za a kashe shi kisan me ake mar haddi ba kisan kafirci ba Abinda ake nufi bayan ya mutu ‘ya'yansa za su zo su raba gadansa don musulmi ya mutu amma wanda aka ce an kashe shi kisan ridda to ya bar musulunci kayansa ma ba za a gada ba ya zama me kafiri sai dai a ɗauka a kai baitul mali to da suka ce wanda ya bar sallah yana mai inkarinta in aka kashe shi akan haka bai tuba ba kisan ridda aka yi masa amma wanda ya bar sallah bai yi inkarinta ba amma ya ƙi yi ta in aka kashe shi kisan haddi aka yi masa ba kisan kafirci ba matansa za su yi masa takaba ƴaƴansa za su ci gado da sauransu to anan shaqiqi dan abdullahi ya dunkule matsalar ne a dunkule malaman fiqh sukan yi mata fashin baki kamar yadda na faɗa shi ya ce sahabbai sun yi ijma'i akan barin sallah kafirci ne to amma malaman fiqh ko shakka babu sun kasa abin gida biyu waɗanda suka zo bayan sahabbai kenan an gane ko to kuma babu cin karo tsakanin tafsilin da me da abin da sahabbai suka yi ijma'i su sun yi ijma'i ne akan batta da inkari amma su kuma malaman fiqh sun fasa baki ne saboda sun san akwai wanda zai batta dan inkari akwai kuma wanda zai batta dan me dan kasala da sakarci da lalaci da rudin iblis domin qur'ani ya faɗi irin wannan kuma ya kira su da suna musalli na masu sallah inda kafirai ne ba za a kira su ma masu sallah ba kwata kwata domin su kafirai ba sa sallah amma wannan nau'in na masu sallah Allah ya ce za su shiga wuta fawailul lil musallin alladhina hum an salatihim sahun alladhina hum wa yamna'una al da yawa daga cikin magabata sun yi rubuce rubuce akan wannan matsala hukumu tarikis sala hukumu tarikis sala hukumu tarikis sala magabata da yawa suna da littattafai akan haka an gane ko hadisi mai lamba ta dubu ɗaya da casa'in da uku وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم an karɓo daga abu huraira Allah ya ƙara masa yadda ya ce manzo Allah sallallahu alaihi ya ce inna awwala ma yuhasabu bihi al-'abdu yawm al-qiyamati min 'amalihi salatuhu farkon abin da za a fara wa bawa hisabi akan sa a ranar tashin alkiyama daga cikin ayyukansa shine sallarsa malamai suka ce aiki abin da ya shafi tsakanin bawa da mahalicci duk abin da Allah ya ce bayi su yi to farkon wanda zai fara tambayan mu akan sa ranar lahira shine sallah tare da cewa akwai abubuwan da suka rigayi sallah akwai tauhidi an gane ko akwai tsarki domin sai an yi shi ake zuwa sallah alwala da sauransu to amma dai farkon abin da za a fara tambayan mu shine maganar me sallah malamai suka ce to ai saboda ana magana ne da musulmi dama in musulmi ne ai an san already akwai tauhidi inda kafiri ne to sai a ɗauko mai daga tushe amma da yake musulmi ne an san daman akwai tauhidi to shi yasa sai aka fara magana akan sallah domin shi kafiri ko da zai yi sallar ai sallar ba za a kira ta da suna sallah ba saboda me saboda ba da tsarkin zuciya shine tauhidin kadai ta Allah subhanahu wataala da haka farkon abin da Allah zai fara tambayan musalla ko yan wuta Allah ya gaya mana mala'iku za su tambaye su bayan an sa su a wuta ma kun fi saqar me yasa kuka shiga wuta ne farko me za su ce qalu lam naku al musalli a sallah aka samu matsala ba ma cikin masu sallah kaga wannan ya nuna ita ce tambayar farko da ubangiji zai yi mala'iku ma ita za su fara tambaya su kansu yan wuta akan ta za su fara bada amsa dan sun fahimci cikin tambaya ita ake tambayar su da haka sai yasa amsa su sai ta zo bisa ga wannan siga lam naku minal musallina wa lam naku nut'imul miskina wa kunna naqudu ma'al qa'idina wa kunna nukazzibu bi yawmiddin to da haka wannan ma yana nuna muhimmancin sallah da girmanta ya zama cewa tambayar da Allah zai fara wa bayi akan ta shine sallah to wannan ya nuna ba karamin al'amari sallah take da shi ba kuma manzo Allah ya faɗa kamar yadda zamu karanta cikin hadisai in sallar mutum ta gyaru to duk wasu matsaloli nasa kuma sun an samu sauki dan an samu dan cin amana dan sako karami dan kaza da kaza in dai sallah ta cika to duk za a daga masa kafa a sauran a kyale shi amma idan sallah bata cika ba to duk wata takarda duk wani fayil duk wani furki da sako sai an bincika an buɗa dan aiwa mutum to nan asiri Allah ya tsare mu fa in salahat idan sallah ta gyaru faqad aflaha wa anjaha hakika mutum ya samu babban rabo kuma ya tsira wa in fasadat idan sallar ta ɓaci faqad khaba wa khasira hakika ya taɓe kuma yayi hasara fa in intaqasa min faridatihi shay'a idan wani abu ya tawaya na daga farillan na daga sallarsa ta farilla ya zama cewa an bincika fayil ɗin bayi salloli sai aka ga basu cika ba na farilla qalar rabu sai ubangiji ya faɗa azza wa jalla mai girma da buwaya ya ce da mala'iku unzuru hal li abdi min tatawwu ku duba ku gani kuma a bangaren nafilfili bawa na yana da sallolin nafila tatawwi kenan wa man tatawwa khairan fa huwa khairul la tatawwi yana shiga sallah yana shiga azumi yana shiga sadaka yana shiga ko ina a dunkula Allah ya ce faman a kairan duk wanda ya ƙara wani abu na alheri kan wanda muka wajabta masa fa huwa kairun lahu wannan ƙarin alheri ne ana nufin ƙari na nafilfili ba ƙari na bidiyo'i ba a ƙari na nafila ko ba haka ba dan kar wani ya ce to ai mun gina mun rusa muna ta cewa ka ai ƙari ka ai ƙari kuma a ƙari mai tushe ƙari mai lasin an gane ko domin salloli na nafilfili ai ƙari ne akan sallolin farilla amma mai latin azumi na tadawwi litinin alhamis sittu shawwal eh, ayyamul bidi tasuwa ashura wannan duk ƙari ne amma mai latin yawwa to da ka ubangiji zai tambayi mala'iku ya ce ku duba ku gani shin bawa na yana da tadawu na sallah bayan ta farilla bata cika ba kenan wannan ya nuna inda ta lamma mata cika za a binciki ta ɗau'i to amma yau da yawa daga cikin mutane za ka ga sun ko ba nafila kulawa saboda farilla wani sai ka ga da daddare ce maka zai tashi ya nafila raka a goma amma farilla kuma da ƙyar yake kai ta ko a gurguje yake gijajjefa ta to me aka kenan ga ƙoshi ga kwanan yunwa in farillar ka ta cika ko ba ka da nafila ba ka da matsala amma in ba farilla nafila bata isa ta tsaya maka ba an gane ko da haka ya kamata mu fahimci wannan da kyau inda mutum ba zai yi nafila ba amma zai kula da farilla wannan kadai ya ishe shi ya shiga aljanna kamar yadda hadisai da yawa suka nuna wasu daga cikin sahabbai suka yi wa annabi rantsuwa suka ce mu banda farilla ba za mu ƙara komai ba kuma manzo Allah ya ce za ku sha za ku shiga aljanna afalaha in sadaqa a adkhulul janna qala na'am yazo yace a idza sallaitu al-maktubat wa sumtu ramadan wa ahlaltu al-halal wa harramtu al-harama wa lam azid ala dhalika shay'an a adkhulu al qala na'am a wata ruwaya ta bukhari sai da ya juya ma manzo Allah yace aflaha wa abihi in sadaqa shi yasa imamu bukhari ya babu yace babu wanda ya takaitu da farillai zai shiga aljanna ko ba nafila daya in dai farillar ta cika da ka mu fi bawa farilla kulawa kafin nafila Allah ya fi son mu da farilla sama da me nafila mun fi samun kusanci da shiga wajen Allah da farilla akan me nafila wa ma taqarraba ilayya abdi bi shay'in ahabbu ilayya mimma aftaratuhu alayhi bawa na ba zai samu kusanci zuwa gare ni ba da abin da na fi so sama da farillar da na tsora masa da haka in wani wani kusanci kake so da Allah tsayar da farillai wata martaba kake so walittaka kake so tsayar da farillai ba sai kai tarbi mai miliyan ɗaya na barkono ko na kuli-kuli ba mutane suna yunwa a je a dake tarbi mai kuli-kuli a kwaɗo daman kuli-kuli abinci aka san shi to sannan ubangiji zai gaya wa mala'iku haka tare da ya fi su sanin me ke cikin littattafan bayansa an zuru halli abdi min tatawu fa yukammal minha man taqasa min al fariba dan a cika masa da waɗannan nafilfili abin da ya tawaye na farillai ya yakunu sa'iru amalihi ala hadha to sannan sauran ayyukan ma haka za a biyo su idan sallah bata cika ba to ka tabbatar da cewa zakka ma ba za ta cika ba idan sallah bata cika ba ka tabbatar azumi ma ba zai cika ba domin ka'idar in dai sallah ta cika tana cika sauran amma in bata cika ba to kowanne zai zauna da jibansa ka'ida kamar zuba mai ne a cikin tankin mota in asalin tanki bai cika ba yana shiga reserve in dai tankin ka ya kasa to zan ma ka san fanko ne sai tanki ya cika sannan ake kaiwa rizab to da haka in ku aka bincika sallah aka ga bata cika ba Allah zai ce a duba a ga akwai nafilfili in akwai a cika to sai a biyo duk sauran ayyukan ma haka azumi ma an san ba zai cika ba to shi ma akwai na tadawu'i a cika zakka ma an san ba za ta cika ba ita ma akwai ta tadawu'i a cika kaza an san shi ma ba zai cika ba shi ma akwai na tadawu'i a cika amma alfarmar sallah da ta cika shi shikenan ta cika komai ta cika komai da haka ya yan uwa mu kula da sallah kwarai da gaske ita ce ginshikin addini cikin rukunnan musulunci ba wanda da talaka da mai kuɗi kowanne sai ya yi shi in banda tauhidi sai sallah ba wanda cikin rukunnan musulunci ake maimaita shi kullum sau biyar a wuni in banda sallah wani cikin rukunnan musulunci sau ɗaya za ka yi shi a rayuwarka duk yadda kuma ka so ka yi shi a shekara sau ɗaya zai yi yanzu azumin ramadana duk yadda ka so kai azumin ramadana za ka iya biya shekara ɗaya ɗaya za ka iya tak aikin hajji duk zarinka da kwaɗayinka da wadatarka za ka iya aikin hajji sau biya shekara ɗaya za ka iya wani kuma har ya mutu ma ba zai azumin ba zai yi haji ba saboda shi akwai sharaɗi liman istata ilaihi sabila wani har ya mutu ba zai yi zakka ba saboda shi talaka Allah ya yi shi talaka zai rayu talaka zai mutu to amma sallah duk talaucin ka sai kayi ta duk kuɗin ka sai kayi ta a zaman gida ka yi ta a halin tafiya ka yi ta in za ta yi a tsaye a yi ta in ba za ta yi a tsaye ba a yi ta zaune in an ƙoshi a yi ta in ma ana jin yunwa a yi ta yan binni su yan ƙauye su mawadata su talakawa su masu mulki su wanda ake mulka su ‘ya'ya su yi bayi su maza su mata su kuma duk iri ɗaya ake yi ba bambanci me wannan yake nuna wa muhimmancin ta a wajen Allah kuma wani hanya ce ta saduwa da mahalicci subhanahu wa ta'ala cikin sauki an gane ko da haka mu kula da sallah rawahu tirmidhi wa qala hadithun hasan imamu tirmidhi ya rawaito wannan hadisi kuma yace hadisi ne hasan wannan shine karshen babul amri bil muhafazati ala salawati al maktuba sai babin da ke biye masa babi na sha biyar babu fadli safil awwali wal amri bi itmami sufufil uwal wa taswiyatiha wa tarasi fiha babin da yake bayani akan falalar sahun farko da kuma umarni na a cika sahun farko din da kuma daidaita sahu da jeruwa da shiriwa a cikin sahu domin yana daga cikin abin da zai taimaka maka sallaka ta karɓu kula da sallar irin yadda ake so to kuma yana daga cikin kula da sallah in ta jam'i ce kokarin samun sahun farko da kuma cika sahu ko da na farkon ko ba na farkon ba da haka imamun nawawi yana kawo abubuwan ne daki daki mataki mataki hadisi mai lamba ta dubu ɗaya da da hudu an jabir bini samura an karɓo daga jabir dan ta radiyallahu anhu ma Allah ya kara musu yadda قال يتي خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya fito mana fa qala yace ala tasuffuna kama tasuffu almalaikatu inda rabbiha shin yanzu ba za ku yi sahu ba irin yadda mala'iku suke sahu a gaban ubangijinsu fa qulna sai muka ce ya rasulullahi ya ma'aikin Allah wa kaifa tasuffu almalaikatu inda rabbiha to yaya ne yadda mala'ikun suke sahu a wajen ubangiji kaga fikihun sahabbai ko kowa ya san kalmar sahu to amma in Allah ya ce sahu ko annabi ya ce sahu dole sai ka tambaye su yaya suke nufi da sahunsu wannan shine tsantsar addini da Allah ya ce kaza sallah dole sai an tuntube shi yaya sallah take ya yake nufin ai sallah da Allah ya ce ai wa annabi salati sahabbai sai da suka tuntuba to yaya zani salatin sannan aka gaya musu saboda wannan ita ce ka'idar ibada kan kai ka tambayi ya ake yi a gaya maka ka'idoji da dokoki da lokaci to sannan sai ka shiga ba wai sai ka shiga kai ta linƙaya ka kai badan da maka ba sannan ka dawo kana tambaya ko kana neman hujja ai ba haka ake ba la tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasulihi ka riga Allah ka yi gaban kanka ka yi gabaci manzo Allah wannan kuma kuskure ne shi yasa malam mai ahlari ya gaya mana wannan abun gwari gwari wala yahillu lahu an yaf'ala fi'lan hatta ya alama Allah bai halatta ba ga baligi mai hankali ba mahaukaci ba ya aikata wani aiki na addini sai ya jira ya fara sanin hukuncin Allah akan aikin a wani lokaci ake sallar nan raka'a nawa ce me ake karantawa in an yi ƙari me za a yi in an yi ragi me za a yi dukka san wannan to sannan sai a hau sallah to haka nan dukkan wata ibada in dai sunan abu ibada ba fa ginin gidanka muke magana ba ginin gidanka kam da ka sai fegi je ka gina ba kai ka jiyo ba in ka bi ka'idar lamba ka bi ka'idar lamba suka shafa ma jan fenti ba rushewa za su ba to abin da zai baka mamaki wai mutum in baya so ya asara a rusa gidansa sai ya sai fili ya tabbatar takaddun nan na garanti ne ya bi har lan an sabe an tabbatar masa da takaddun nan ba na jaba ne sannan ya zo ya fitar da tsarin gini ya tabbatar bai ci iyaka ba wai duk me yake gudu ka a rusa a ƙarshe a aikin duniya kenan to me kake tsammani aikin lahira wallahi rusau tana nan a lahira billahi allazi rusau din da za a lahira ta fi rusau din da ake a duniya rusa aiki kan wallahi za a yi dan ubangiji ya gaya mana wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alna wa haba'an za mu tarkato duk abin da suka aikata na aiki mu sanya shi ya zama haba'an kura mansuran wacce iska za ta sheke suna gani saboda me saboda ba su gina ayyukansu akan mu ba in kwa duniya ba a ɗaga ma ƙafa ba aka rusa gidanka a lahira ma kai ka san babu ɗaga ƙafa rusa za a yi saboda jan hankalin da aka yi ma da gargaɗin da aka yi maka kan sha'anin ayyukan addini kan ka gina su ya fi jan hankali da gargaɗin da aka yi maka a kan fili da ƙa'idojin gini a duniya za ka ya uwa idan za mu gini cikin ayyukanmu na addini mu bi ƙa'idojin addini kada mu yi gaban kanmu mu bi yadda Allah ya ce mu bi yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya koyar kada mu yadda da ruɗin shaitan to da ka manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam babu abin da ya rage mana wanda bai koya mana ba ba wani abu na alkhairi wanda bai nuna mana ba babu wani abu na sharri kuma wanda bai tsawatar da mu ya hana mu ba duk wani abu da muka ga bai ce mana ba to wannan ba addini bane domin annabi ma'asumi ne a babin isar da sako mantuwa ta kama shi baya mantuwa a cikin al-af'alut tablighiyyah ko al-aqwalul balaghiya al duk wani sako da Allah zai ce masa faɗa ba wanda ya manta ma'asumi ne ma a wannan babun yayi mantuwa baya mantuwa zai iya yiwa wajen yin sallah wata rana ya raka biyu ko ya raka uku amma ya manta gaya muku sallar wannan ba zai yi ba ku gane akwai al akwai al-af'alul malamai suka ce al-af'alul ayyuka na gaɓai kamar sallah mantuwa tana iya kama manzo Allah anan domin ya yi sallah mai raka'a hudu yayi ta biyu aka tuna masa sannan ya yayi sujjadar rafkanuwa bayan ya ciko kuma ya ce inna ma ana basharun mislukum an saka kamatan sauna fa idza nasitu fadhakkiruni ni mutum ne kamar ku ta bangaren mantuwa ina mantawa kamar yadda kuke mantawa in manta ku tuna min amma a babin cewa ku yi kaza kar ku yi kaza nan mantuwa ba ta kama shi domin Allah ya tsarkake bakinsa ya tsarkake maganganunsa wa ma yanti anil hawa in huwa illa wahayun yuha Allah mahu shadidul quwa to da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi umarni da cika sahu kuma ya koyar dalla dalla kamar yadda zamu ji hadisi mai lamba ta dubu daya mun fara karanta ko da haka sai sahabbai suka ce wa kaifa tasuful malaikatu inda rabbiha to ya mala'ikun suke sahu a wajen ubangiji domin ba wanda ya kalla ya gano ba wata kamara da za ta hango maka kala sai manzo Allah ya ce yutimmuna sufufal uwal suna cika sahun farko wa yatarasuna fi saffi kuma suna jeruwa su shiryu a cikin sahu haka mala'iku suke sahu baya yiwa kaga sahun farko bai cika ba a sahun mala'iku na farko yake fin cika sai mabi da shi sai mabi da shi sai mabi da shi har ƙarshe kuma kowanne daga cikin sahun zaka ga an jera shi an shirya shi an tsara shi kamar wani shiryayye tsararren gini إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنه بنيان مرصوص da haka manzo Allah yace suna cika sahun farko kuma suna daidaituwa a cikin sahu rawahu muslim imam muslim ya rawaito shi to wannan me ya nuna mana ya nuna cewa ibadar sahu mala'iku ma suna yin ta mu ma mi kuma mi kokari mi koyi da nasu duk da ba ma ganin su amma an gaya mana ga yadda suke yin nasu su da kansu suka ce wa inna lanahnu safuna wa inna lanahnu musabbihuna mu ne nan masu yin sahu mu ne nan masu tasbihi a wajen ubangiji an gane ko yawma yaqumu ruhu wal malaikatu saffan saffan hadisi mai lamba ta dubu ɗaya da casa'in da biyarwa wa an abi hurairah radiyallahu an an karɓo daga abi hurairah Allah ya ƙara masa yadda أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حقيقة من زن الله صلى الله عليه وسلم يتي لو يعلم الناس ما في النداء da a ce mutane sun san ladan da ake samu a wajen kiran sallah wasafil awwal da kuma a sahun farko thumma lam yajidu amma su yi kokarin su samu su kasa illa an yastahimu sai da ƙuri'a alaihi a akai lastahamu wallahi da sai sun yi ƙuri'a abin da zai ya sa za ga idan wani ya riga ka kake hakuri ka kyale mai saboda baka ga ladan ba ruwa yanzu da za a ce ga sahun farko duk wanda ya zo ya shiga ga wata jakatan cike da daloli da an tashi duk dan sahun farko ya je ya ɗauka idan wani ya riga ka za ka haƙura ai da dambe to maza ce da mutane sun san ladan da Allah yake bayarwa akan kiran sallah da kuma sun san ladan da Allah yake bayarwa akan sahun farko amma su zo su yi ƙoƙarin su samu su kasa rigima ta kaure a ce sai an yi ƙuri'a to wallahi da ƙuri'a za su rinka yi wajen su raba wa kansu gaddama ba za su rinka haƙura ta cikin ruwan sanyi ba to amma wannan ba yana nuna ka zo ku yi ta rigima a tsawon farko ba ba yana nufin ku zo ku yi ta rigima akan kiran sallah ba kowanne an sa masa ka'idarsa tsawon farko in an riga ka ka haƙura ko ba haka ba amma dai kar ka yadda a riga ka ɗin ka yi iya ƙoƙarin ka ga kai ma ka riga sannan kiran sallah akwai ka'idojinsa da sharuɗansa sai kana da murya mai daɗi sai kana da sauti sai kana da babban murya sai kana iya fitar da kalmomin dalla-dalla to in ka iya wannan wancan ma ya iya wancan ma ya iya to a nan ko dai a karkasa wane ya ta azahar wane ya ta la'asar dan ba laifi bane in an yi wannan ba za a ce wa ladan wane shi kadai zai ta kiran sallah ba shi kadai zai shiga aljanna shi kadai yake sallah da to sai a karkasa a yi timetable wani rana kaza ga watan kaza sallar azhar shi zai kira wani rana kaza ga watan kaza sallar asar shi zai kira wannan shine ka'ida shi yasa za ku ga a masallatai waɗanda aka damu da sallar masallatan haramai ne haka ake ba wani ladani standard baya ɗaya kamar yadda ba wani limami standard baya ɗaya mazala shi ya koyar da haka domin shi ma ba ladan ɗaya yake gare shi ba yana da abdullahi ibn ummi maktum yana da bilalu yana da abu juhaifa yana da kaza yana da gasunan lada nan manzo Allah da yawa ne wannan ya kira a nan wannan ya kira a can wannan ya kira ta azhar wannan ya kira ta la'asar an gane ko to amma mu a kasashen mu ba haka muke yi ba wannan sunnar mun yi sakaci da ita sai ka tarar ladan kwaya ɗaya ne a kowace sallah to an tara masa nauyi gib an jibge shi kai ka tafi ka. shi kuma yana nan yana dakon lokacin sallah kai kana can kana bacci ka lulluɓa jira kake ya ce as-salatu khairun minan nawm to shi baya jin sanyin amma da a dan rarraba mana shi ma yau in ya dan yi baccin zuwa a salata khairun minan naumin wani ya tashe shi gobe shi ma ya tashi wani jibi to sai kaga an raba kowa ya samu ladan kuma ba a dora wani nauyi an kai shi har kasa ba to haka nan limamai sai a zo a tara wa liman a jibge liman da salloli tun asuba shi zai yi asuba yayi azhar yayi la'asar ya yi yayi isha to kasuwa fa kasuwa fa kai ka tafi kasuwarka ka dan siyo yalo da goba kai wa ƴaƴanka tsaraba shi bai je kasuwa ba ma ballantana ya siyo yalo da goba kuma kai baka tuna kayi kara ka hado da naka da na ƴaƴan liman ba kuma jira kake yi ya zo ya kira ma sallah akan lokaci in ma aka dan samu wani kuskure kila liman sai da aka kira sallah sai cikin sa ya murda ya shiga ban daki kuma ai ta tsaki haka ai ba adalci ba adalci da haka dai addinin musulunci hannu ɗaya ne wanda bahaushe yake cewa baya ɗaukar jinka da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana wannan mahallin shahid shine da a ce mutane sun san falalar da ke sahun farko wa anhu daga abi huraira hadisi mai lamba ta 1096 qala yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace khairu sufufir rijali awwaluha mafi yawan lada a sahun maza shine na farko domin khair anan malamai suka ce aksaru sawaba wanda ya fi yawan lada shine sahun me farko in na maza ne wa sharruha amma mafi karancin ladan sharru anan ba kishiyar alheri ba domin duk sahu alheri ne amma ana nufin mai ƙasa ƙasa da lada na sahun maza akhiruha shine karshe to kaga ko ba za ka so ba in dai da hankali da tunani a ce kullum ana barin ka a karshe kullum baka samun lada mai yawa sai dai ɗan kaɗan mu dage mu daure mu rinƙa yin ƙoƙari muna samun sahun farko don ya fi lada wa khairu sufufin nisa'i akhiruha amma mafi yawan lada na sahun mata shi kuma shine na ƙarshen wa sharruha mafi ƙarancin lada kuma na sahun mata awwaluha shine farkon kun ga kishiya da kishiya kenan ko to me hikimar haka sahun maza na gaba ya fi lada na baya ya fi rashin lada ko karancin lada sahun mata na gaba ya fi rashin lada na baya ya fi yawancin lada me yasa saboda sahun maza na farko ya fi kusa da liman ya fi natsuwa ya fi ganin yadda ake sallah daga liman ya fi ji to wannan dijjin da yadda ake ganin da koyi da kaza yana da makinsa in an har hada bayan na sahu sai ka tashi da abin da dan sahun na biyu bai kai ka ba na uku bai kai ka ba na hudu da sauransu to sannan kuma zaka ga galibi waɗanda suke zuwa a sahun ƙarshe-ƙarshe a maza galibi za ka tara su ne marasa natsuwa da kamewa kamulallun maza da masu natsuwa da kamewa dattawa za ka gansu su ne a ne sahun farko ‘yan sauran bucen-bucen ɗin su ne waɗanda za su zo a ƙarshe to su kuma mata galibi sahunsu wanda ya fi nisa da maza ya fi natsuwa. saboda ita mace gwargwadon yadda ta nisanci namijin da ba nata ba ta fi samun me natsuwa da kwanciyar hankali da kaza da kaza to da haka su mata da suke can ƙarshe ba sa kusa da maza su sun fi samun natsuwa a nan su yi sallar su a natse babu wata hayaniya babu ƙoƙarin ta ƙyallo ido ta ga wani ko ya ƙyallo ido ya ganta sallar kawai ake tsakani da Allah to a nan an fi samun lada domin mata tun a jiya da shekaran jiya tun a zamanin sahabbai fa in za su zo sallah sai su caɓo kwalliya sai da annabi ya tsawatar musu duk sallar isha idan annabi ya fito zai sai ji masallacinsa ya gurme da kanshi saboda mata sun yi wankan yamma na taryan mazajensu daga kasuwa kowace ta shafa turare kowace ta sai annabi ya ce to ahir daga yanzu kar wacce ta sake zuwa mana masallaci ta shafa turare in kin yi wankan ki na magariba dan taran mai gida kin shafa turare to ki sallaki a gida kar ki zo mana masallaci a wani hadisi ma yace duk macen da ta shafa turare ta zo masallaci duk sallar da za ta yi la ta farilla ko ta nafila Allah bai karba ba sai ta koma gida ta je ta cire kayan ta wanke turaren ta yi sallah sannan Allah zai karbi wannan sallah da tafiya ta tafiya mata a zamanin annabi suka daina bayan ya bar duniya abin ya sake dawowa gidan jiya nana Aisha ta ce wallahi da annabi ya riski abin da mata suke yi yau na kwalliya da shafa turare in za su zo masallaci na tabbatar da ya hana mata zuwa masallaci kwata-kwata to ina kuma ga yau na ga gobe masallacin ma ya zama meeting point ta ɗauka wai duk samarin nan da 'yan mata da suke fitowa sallar dare da azumi sallar ta kawo su ba sallar ce ta kawo su duka ba ba mu ce dai duka ba sallar ba amma dai akwai rabi da rabi ko ba haka ba raba kafa ake yi ba sallar ce kadai ta kawo su ba to waɗanda sallar ta kawo su kadai za ku ga su suka fi nutsuwa su ne kuma a sahun karshe ba ma sa so su kusanci inda maza suke wannan sun fi samun lada amma wace kokari take a wajen sallah ta jefi tsuntsobi da dutse ɗaya ta samu sallah kuma ta samu wajen aure an haɗa gudu da su sakatara ina za a samu nutsuwa to kaga dole irin waɗannan sahun su ya zama kusa kusa da maza domin daman neman abokin tafiya ake ko mai kashi ne mai mai neman kuka ne yake so a jefe shi da kashin awaki dole ya matso inda jifan zai same shi to da haka dai sahun mata na ƙarshe ya fi lada na farko ya fi rashin lada mai yawa sahun maza na ƙarshe ya fi rashin lada mai yawa na farko kuma ya fi lada mai yawa muhalli shahid sahun farko akwai lada mai yawa in na maza ne rawahu muslim imam muslim ya rawaito shi hadisi mai lamba ta dubu 1097 wa an abi sa'id al-khudri an karbo daga abi sa'id al radiyallahu anhu Allah ya kara masa yadda anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ra'a fi ashabihi ta'akhkhura manzo ya ga sahabbansa suna yin baya da baya ba sa karsashi da sauri sauri da kwazo kwazo wajen zuwa sallah da kuma cike sahun farko a lokacin ba su san falalar abun ba an gane ko domin kada wani ya ce ai haka rayuwarsu take kullum ba su a'a kan su sani da aka gaya musu kuwa to dan kuma babu kama kafar yaro ko kai ne yanzu ba a gaya maka da abu ba za ka iya sakaci da shi ko ba shi ya ce rashin sani wai karan goro ya kori ba zaura abin nema kuma karanka ya ku ai rashin sani rashin sani kaza ta kwana akan dami kuma bata ci ba kai ka san a banza ma kaza tana zuwa ta tsatsagi damin wasu bare yau ga ta samu damar hawa ai rashin sani ne to da ka rashin sani yasa a wannan lokaci sahabbai suke dan baya baya da sahun farko sun ɗauka cewa da ka zo a sahun farkon da ka zo a na tsakiyar da na ƙarshe duk dai ɗaya ne to alhalin kuma ba haka bane da annabi ya fahimci haka ya fahimci ba su gane bane fa qala lahum sai ce da su taqaddamu fa atimmu bi ku yo gaba gaba ku rinka samun dama ta yin koyi da ni wal atamma bikum man ba'dakum kuma waɗanda suke dan waɗanda suke bayan ku kuma su koyi da ku domin yan sahun farko kai tsaye da liman suke koyi yan sahu na biyu kuma fa da yan sahun farko yan sahu na uku da yan sahu na biyu yan sahu na hudu da yan sahu na uku haka haka har aje karshe to kaga wanda yake kusa da liman ya fi ka sanin me ake ciki a sallah ya fi ka yin komai akan ka'ida amma wancan wanda kila sai sauti ya kai mar wani zaka ga sai ka gama ruku'u ma sannan yake sanin ai an yi ruku'u sannan ya daga kaga sallar ta saga ta nan a rikice a rikice daidai daidai zala ce la yazalu qauman yata'akkaruna qaumun yata'akkarun mutane ba za su gushe ba suna baya da baya hatta yu'akhirahum Allah har sai Allah yayi baya da su malamai suka ce wannan akan dukan wani aikin alkhairi duk abin da kake baya da baya to zaka ji Allah ya baya da kai amma idan ka zo kana neman gaba dai gaba dai to shi ma Allah sai ɗauko ka ya kawo ka gaba domin wanda ya kokari zai samu wanda kuma bai yi kokari ba sai a kyale shi da kansa na jahadu fina lanahdiyannahum subulana ka'idar Allah duk wanda ya yi kokari akan abin da Allah ya sa a nema kuma ya bi ka'idoji da dokoki Allah zai bashi shi yasa ba wani hujja ka zo kana zagin wane yayi kaza ya yayi kaza a'a in kai ma ka dage kai in dai ba haram bane zaka samu abin da wani ya samu ko ma ka fi shi ba daidai bane ba musulmi ya samu mutuwar zuciya da kasala ya ta kuka har na duk sun tare kaza dan me kai ma baka tare ba su ne a kasuwar sunga su ne a kasuwar ina su ne kofar ruwa manta tasu ce su ne ina kai ma dan me yasa ba za ka je ba waya hana ka wani ma ya rawa bare dan makadi ba ko ma ya zo ya ci arziki bare dan gari ba ka da wata hujjar ka ce me zafin neman su ya suka samu duk abin da suke samu mu ma kuma Allah bai hana mu wannan ba amma yau wasu da yawa daga cikin musulmi sakamakon wani dajin tunani da ake nuna wa mutane sai ka ɗauka da an ce musulunci kawai ana nufin koma baya lalaci ragonci tsoro komai aka yi ma Allah ya isa da bai isa ba ya ɗan dima da kabewa ba haka ba ai musulunci ba lalaci bane ba sakarki bane ba inda da Allah ya isa da ba zan iya ba ba zan kaza ba sabai suka rayu addinin ya zo mana nan lokacin da ba mota ba jirgin sama ba kaza da kafa ake takawa a tafi suka je wani waje teku ta tsare su suka ce wallahi da mun san in muka ƙetare tekun nan za mu tar da mutane sai dai mu mutu a ta ba sai mun kai sakon annabi inda karfin mu ya kare amma mu yau da an ce musulunci ga kawai ba gidaje wani ma yake ga yana sa riga ko balle matsallin baya wai ana ga wai wani takawa ce a rashin balle maballe wallahi ka ci gore daga je daga saurayi da kai ba za ka gyaran fuska ka gyara jikinka ko a ba ai wannan wai nisan duniya ne to nan san lahira ka tafi kazani da haka wannan ba daidai bane ba wallahi kuma wallahi I'm sorry to say da yawa wasu malamai ne suka gina mu akan wannan tunani kuma musamman mu a kasanmu. mu musamman mu a kasanmu mu sai kaga samari yanzu akwai samari da yawa da muka tashi tare da su wasu ma sama suke da mu kaɗan wasu sa'annin mu wasu ƙasa da mu yanzu in ka gansu sai ka ce sun haife mu kawai ya ja ja sa bargijejiyar babban riga ya kirba ba wanki ba guga ya sa wata hula haɓaka da ana zamanin karya hula ka sa wata haɓaka da ya ja wani jirgin carbi yana tafiya yana ja a ƙasa duk kamai da kanka sa'an kakanka wannan irin gidadanci ne kuma sannan in ka je boko shi ba wani kokari ba a muhammadiya ba kokari shi ba dan kasuwa ba shi me yazo a duniya baka san me yazo yi ba shi kansa yanzu tsayar da shi kace yi min analysis din kanka da Allah kai waye bai san daga ina ya fito ba bai san ina zai je ba wallahi ya tara kai ba aski ba gyarawa ba gayu ba kaza ba kaza kaga wannan bigira dan Allah wannan addini ne wannan ci gaba ne wannan wayewa ce yanzu ɗan gaye daga sabon gari ya yi stokin ya tsuke ya sa jin tsansa mai tsada da wando ya zo ya kalle kaka ya shigo addinin naku ya tabbatar in ya shigo addinin haka zai koma ya zai zo da wannan kawai addini yan kawai ne gidadawa ba su san me ake ba haka addinin musulunci addinin yan binni ne addini ne na wayayyu addini ne na masu himma aliya masu manufa komai su zama a gaba a gaba in yan bokonmu ne a gansu gaba gaba ba ta ansa ba in yan muhammadiyya ne a samu da gaske muhammadiyya ka iyata ba kawai hasken makaranta kake ci ba abin da zai sa ka kuka ka buɗe tashoshin gidajen rediyo a Kano state garin da ake takama da shi a addini a Afirka duka ba a Najeriya ba Afirka ta yamma Kano garin addini ne duk daga wajen mu wallahi ake koyan addini duk inda ka fada in dan izala ne na kamaru ko na gana ko na ina daga izalar kano eh, najeriya yake koya yan najeriya kuma daga kano suke koya in dan ɗariƙar tijaniya ne daga kamaru ko gana daga kano yake koya tijaniyar. in dan kadiriya ne daga kano yake koya duk mu allah ya bamu wannan darajar amma ka samu wai a kano ana sa malamai a gidan rediyo ko haɗa bakin muhammadiya ba su iya ba wannan ba tsaraici muke wa kanmu ba bakin baya karantuwa wai dole dai sai an karanta ta bala'i Kano babu malami dan Allah sai su wallahi abun kunya ne duk ɗariƙar da ka danganta gare ta kunya kake bata tsaraiki kake mata malamai maza ko malamai mata su murɗa wawansu su bankare alhanza billahi ai ta turka turka suna jan bakin yana jan su to baƙi bai jawo ba yaushe fasara za ta zo da kyau wallahi sai kaga abu kamar kai kuka Allah ya sa mu gane ba komai ya ja mana ba sai ba gidajen tunani da muke da shi ba gidajen tunani da muke da shi kuma yanzu ana ji ana gani fa an san ƙarya take ko ƙarya yake kuma za a akar makalla ana kallahu maimakon ku ce a tafi makaranta shine gaskiya a tafi a je ai karatu malam amma za zo ana ta akar makalla akar makalla ana zube masa to kaga ba zai gane yana cikin matsala ba kun lullube masa matsalarsa kuma cutarsa kuke yi ba gata kuke ma ba ba kullum zai dawoma a Kano ba watan wata rana in Allah ya so ai hajijiya da shi a jefa shi zandar a can kuma bai isa ya ci da burguzan ba ila tura shi kamaru ila wata rana a hajijiya ya ganshi a Ghana zango to ya zai yi sai zo yana rurrufa irin yadda yake a Kano Allah ba zai yi ba da haka ya kamata mu gane addinin mu addini ne na ci gaba al'ummar mu al'umma ce ta ci gaba babu wani lalaci ko kasala ko mutuwar zuciya a cikin addinin mu duk abin da kake ka tsaya ka yi shi da kyau in za ka nemi arziki ka neme shi bilhaƙi da gaskiya in za ka nemi ilimi ka tsaya ka neme shi bil da gaskiya in za ka yi kwalliya ka yi ta da kyau ko me za ka yi ka yi shi da kyau mazala ce inna allaha yuhibbu abdan idza amila amalan an yutqinahu Allah yana son bawan da in zai yi aiki kowanne ne yana tsayawa ya yi shi da kyau babu ojora a musulunci da haka al'umma mu rike wannan to da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace mutane ba za su gushe ba suna baya baya da kansu har sai Allah ya baya da su wannan malamai suka ce ka'ida ce ba sai a sahun sallah ba kadai a kowane fage na rayuwa duk abin da kake baya baya sai an yi baya da kai sai kaga an zo an wuce ka saboda kai ma baka dauke shi da muhimmanci ba amma sai ka ji mutum yana tuntuni muke abin nan amma yara sun taso to yara sun rike hanyar kai da baka rike ba kai kake yi kawai ba da gaske ba to dan me za a tsaya a jira ka duniya ba ta jiran kowa kasuwanci kake ba da gaske ba dole yara su taso su ƙetara ka neman ilimi kake ba da gaske ba dole a zo a keta ka amma duk abin da kake da gaske kake yi Allah ya ara maka zamani da lokaci to sai ka fice a cikinsa sawa'an na alheri ko na sharri ko sharri ne mutum ya tsaya yake yinsa da gaske sai yayi fice a wannan fagen wallahi ko sharri ne wannan ka'ida ce ta rayuwa duk mutumin da ya tsaya ya kyautata Allah zai sakan zai ba shi iko zai ba shi dama shi yasa zaka ga wani yayi fice a sata ya kiyaye ka'idojin satan ne duk da ba wasu ake ba ko ba haka ba in dai yankan aljihu ne ya kware to yayi da kyau wani ya kware a kaza wani ya kware a kaza bahaushe ya ce in ka ji wani ba banza ba banza ba ta wani duk inda ka ji wani to ba banza ba ne ba rawahu muslim imam muslim ya rawaito wannan hadisi mahallu shahid taqaddamu fa atimmu bi wa li atamma bikum man ba'dakum hadisi mai lamba ta 1098 wa an abi mas'ud radiyallahu an an karbo daga abi mas'ud al-ansari Allah ya kara masa yadda kala yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yamsahu manakibana manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kasance yana shashafa kafadun mu fi salati a wajen sallah yana nufin lokacin daidaita sahu annabi yakan bi yana shashafa kafadin sahabbai yana daidaita musu sahu da kansa saboda mai mahimmancin daidaita sahu saboda daidaita sahu yana da alaka da sallah in sahu ya daidaita ya kyautata sallah za ta daidaita za ta kyautata amma in aka samu matsala tun daga sahu to ka sani sallah ba za ta cika ba kamar yadda za mu ji fa inna taswiyata suhufi min tamamis salah daidaituwar sahu yana daga cikin cikar sallah matukar sahu bai daidaita ba sallah ba za ta cika ba to wannan kuma ya nuna kenan liman yana da kyau ya rinka haka liman ya rinka daidaita kafaɗin mamunsa yana tattaɓa su yana jin ba wanda ya shigo ba wanda ya waje ana daidaita sun wani yayi gaba a tura shi a daidaita shi haka manzo Allah yana wannan da kansa ko liman yayi da kansa ko ya sa wasu su wakilce shi su rinka yi ko yayi a sahun farko amma sahun na biyu da na uku na baya can ya sa yan hizba su rinka kula masa ko yan agaji aikin agaji ba shine kawai kula da tekuna a waje ko takalma ba har ciki daidaita sauwa zamanin sahabbai Umar da Uthman duk suna da 'yan agaji masu kulan musu da daidaita sahun baya can sai sun zo sun kawo musu rahoto cewa mun gama daidaita sahu sannan suke kabbara su ta da sallah da haka manzo Allah yana yin haka wa yaqulu kuma yana cewa istau ku daidaita wala taktalifu kada ku sassaɓa fa taktalifa qulubukum sai zukatan kuma su sassaba na daga cikin ukubar da Allah yake wa mutane in ba sa cika sau ya haifar musu da gaba a tsakaninsu da juna ba sa son juna sai dai a rinƙa wa juna yaƙe ta ciki na ciki ta baka na baka zaman yan marina rashin cikar sahu yana haifar da wannan a cikin al'ummar musulmi da haka al'umma in ta kula da wannan Allah madaukakin sarki zai gyara mata kuma zai rage mata da yawa daga cikin sabanin da ke faruwa a tsakaninta to sannan manzala ce liyaliyani minkum ulul ahlami wan nuha lallai masu hankali da tunanin cikin ku ya zama suke biye da ni idan liman ya je sahun ya shiga gaba to ya zama sahun farko cikakkun mutane masu hankali da natsuwa za ka ga malamai suka ce sahun farko na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Abubakar Umar usman Ali ne to sannan sai manyan sahabbai asharatul mubashirun bil janna ashabu badar da sauransu yara sukan zo a baya ne ko a tsakiya amma manya su ake barwa sahun farko kuma ko da sun makara sai dai fa in za a tada sallah sai a ciki amma ko sun makara in sun zo to lallai su ake bari su shiga gaba nan falala ce tasu ثم الذين يلونهم sannan su ma waɗanda suke biye musu haka za a tsara sahun manya sai mabi da su sai mabi da su a ƙarshe ثم الذين يلونهم sai waɗanda suke biye musu rawahu muslim imam muslim ya rawaito wannan hadisi an gane ko to amma malamai suka ce in yaro ya riga ana iya fitar da shi babba ya shiga wasu malamai suka ce eh da wannan hadisin ana iya fitar da yaro babba ya shiga sahu amma idan eh, in kuma da a ce babban ya riga to wannan kuma shi yafi waɗansu malamai kuma suka ce a idan dai har yara za su rinka riga kuma a rinka zare su ana sa manya to wannan zai sa su manyan su kuma ba za su yi rigar wajen samun sahun ba sai su rinka baccin su a gida saboda sun san ko sun zo a kowane lokaci ma za a iya ba su sahun gaba da haka dai sahu asali shine bayan liman ya zama dattawa sai masu biye musu sai masu biye musu hadisi mai lamba ta dubu ɗaya da casa'in da tara wa انس رضي الله عنه قال kala رسول الله sallallahu alaihi wasallam daga anas dan malik yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su sawu sufufakum ku daidaita sahunku fa inna ta sufufi min tamami salah domin daidaituwar sahu yana daga cikin cikar sallah ma'ana wannan kalmomi manzo Allah yana faɗa su yau ya faɗi wa'incan gobe ya faɗi wa'incan da sauransu domin wa'incan ma duk yana faɗa su ne bayan an yi iqama kafin ya kabbara a ta da sallah to waɗannan ma yana faɗa su zaka ji a wani waje ma ana faɗar waɗansu ba waɗannan ba ka'idar kawai shine liman ke da dama ya faɗi waɗannan maganganun ba ladan ba a wasu masallatan sai ka ji ladan ne yake cewa ta sahu kuma ba aikinsa bane katsalandan ne ya shiga ofishin liman liman shi yake da wannan ifa an gane ko sai dai in liman ya wakilta ka to sai kai aiki a madadinsa amma asali dai waɗannan maganganu na liman ne muttafaquna alaihi bukhari da muslim suka rawaito wa fi riwayatil bukhari a wata riwaya ta imam al-bukhari fa inna taswiyata as-sufufi min iqamati salah haqiqa daidaita sahu yana daga tsayar da sallah da Allah ya ce wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in ku tsayi da sallah to shi cikar sahu yana daga cikin tsayi da sallah kenan da mutum zai rinka sallah baya cika sahu ko mutane su rinka sallah amma ba sa damuwa da kula da sahu to ko shakka babu wannan yana haifar da tawaya a cikin sallolinsu da wannan mu 'yan afirka mu gode wa Allah za ka tara in ka bar afirka musamman najeriya musamman kano duk inda ka luluka a duniya za ka tara sahu sai illa man sha Allah za ka sha mamaki a makka a masallacin harami ko a madina a masallacin harami amma ba a haɗa sahu laraba ba su haɗa sahu in ka haɗa jiki da su sai su janye in ka haɗa jiki da su sai su janye su ba sa yin wannan mukan alhamdulillah ala zalika kuma wannan shine adalci ko inda wani ne duk abin da aka yi a garinsu inda yake bi sai ce an yi daidai ko ba haka ba to amma mu a makka da madina mun je mun gani ba labari aka bamu ba daidaita sau yana da wahala larabawa ba sa daidaita sau shikenan sai mu dawo mu ce a daina daidaita sau bayan dukkan hadisai mun karanta manzo Allah ya ce a daidaita sau shikenan sai mu aje saboda magana wani amma wani kashi abin da ya dauka cewa duk abin da ya zo daga wannan wajen ko ina ne kawai dauka muke mu ba ma bin makka ba ma bin madina mu Allah da mun zo muke bi nasi muke bi har a zo ana wata jita jita wai an yi maulidi bana a makka to a yi maulidin ma sai me in an yi ma sai me kuma a Kano ma ba ana yi ba wanda yake yi a maka ubanmu ne na Kano iyayenmu ne suke kuma ba mu yi ba sai mu je mu na wani Allah ya nuna mana gaskiya ya ba mu ikon binta ya nuna mana karya ya ba mu ikon nisanta ta wasu alaikum